وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين kuma muka sanya a tsakanin mutanen saba'i da suke garin yaman da kuma alƙaryun da suke garin sham masu albarka wasu garuruwa masu kusa da juna kuma muka ƙaddara tafiyar da ke tsakaninsu ta yadda za su iya yin tafiya daga wata alkarya zuwa wata ba tare da wahala ba kuma muka ce da su ku yi tafiya a cikinsu yadda kuka ga dama da dare ko da rana kuna cikin aminci daga abokan gaba da yunwa da ƙishirwa.